واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 123 na karatu na littafin al'adabin وتوليتات الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومدام كرنتا آه، بشربي كان حديثنا تالي بيار بثمانين لتبص فتولى شافي دليل تسعين لأكو zuwa hadisi na ɗari biyar da tisin da uku insha Allah ta'ala al-imam yana karantar da mu bayani akan mugunta a wannan darasi Allah shi mana kariya don haka ita zai babi na 268 babin babi babi a kan mugunta wato ta albabiyu tana da ma'ana mai yawa to amma a takaice a nan imamu bukari ya ɗauko ma'anarta ne na mugunta ya fi cikin faidul gadir sharhu jami'in sabir a jirgin na shafiyar ɗari uku da hamsin da biyu bisa tarihi da malamai suka yi ma'albabiyu akwai cewar mujawazatul haddi fil i'tidai wa zulmi mugunta wato shi ne mutum ya yi kokarin ta'adi ga wani idan aka ce ta'adi ga wani da ke tare iyaka nan ya zalunce shi wanda shi ake nufi da mugunta haka nan al'imamu ainihi ya faɗa shi ma a wundar bukari sharhu eh, sahihin bukari a juzi na goma sha biyu sha shafi na tamanin da biyu هو الاستطالة والظلم حكى مالكات عون المعبود حكى بغي الباقي هو الظلم كلمة البغي tana ɗaukar ma'anar mugunta wato mugunta shine shirya zalunci da ta'adi ga wani wani ɗin nan yana iya zama mutum ne yana kuma iya zama dabba me sababin mugunta asali mugunta tana samuwa ne daga Hafsada da ke cikin ran mutum Hafsada tana cikin dalilai da ke sa mutum ya yi mugunta allah ka tare kuma wannan haka ne ibn taymiya daga cikin malamai da suka magana a kai a littafin majmu'u fatawa mujallar na goma shafin dari da ishirin da bakwai ya ce matakin mugunta na farko shine hasada kuma ba shi kada ya faɗi haka babu shakka haka ne. bi anna al-hasida yakrahu awwalan fadl Allah ga zalika al-ghayb na farko shine mai hasada yana kyamar falala da Allah ya ma wani hasada ita ce da kyamaci ni'imar da Allah ya ba wani mutumin Allah ya ba shi dukiya wannan dukiyar da Allah ya ba shi sai ta kyamace ta wanda shi ne mataki na farko thumma yantaqilu ila bughdi wa daga hasada din daga kyamar wannan ni'imar da Allah ya ma wannan bawa to sai matakin ya kara daukaka sai ya koma Zakin mutum ne gaba daya wanda asali da ba ka kin amma saboda wannan ni'imar da Allah ya bashi da farko sai ka ci kyamaci wannan ni'imar da ta zo gare shi mataki na biyu sai aka waye gari kana kin sa shi kanka fa inna hubban lazimi yaktabi hubban malzumi saboda idan mutum yana ƙin wata ni'ima da Allah ya muni mutum to la shakka wannan tsiyayyar za ta kaura ta koma kan mutumin da ake da ake da ake mahasada saboda haka yasa za ka ga mai hasada fuskar ta na canza saboda da can yana son da can akwai kyakkyawar fahimta tsakanin ku to amma da ni'imar ta zo gare shi sai zama to ya kyamaci wannan ni'imar amma idan bai yi kokarin cire wannan kyamar daga ransa ba to kyamar za ta fito a fuskar shi idan ta fito a fuskansa ya koma kenan yana kin wanda ni'imar ta same shi ya bayyana wannan kiyayyar shi. fa inna ni'matallahi idza kana lazima wa huwa yuhibbu zawala mutum ne yake hasada saboda Allah ya bada ni'imarsa ga wani bawa wannan ni'imar kuma ya zama sai karuwa ma take ba alamar za ta rabu da shi ya kamu dukiya dukiyar ba ta da alamar karewa da ma dukiyar ta kare su ba mamaki hafazar da ta bace ba ta ma ko ba amma dukiyar sai ta dawwama wa hiya la illa bi zawali ni'ima ce ta Allah don haka ba yanda za a yi ta kawo abu gaba huwa a habba adam saboda ta sai mutum ya kyamaci wanda ni'imar ta zo gunsa ya ta sha'awar ina ma ya yi fara wannan ni'ima ta Allah wal hafazu yujibul bagya sai malami ya ce to hasadan nan ita ce take wajar ta mugunta idan aka ce tana wajabtawa yana nuna cewa ba makawa mai hasada sai ya yi mugunta ko ni kankantar muguntan da zai ta yi bai gane ba amma la shakka idan mutum ya bar hasada a zuciyarsa su sai ta yi mai tasiri sai ya kulla mugunta muguntan nan tana iya zuwa ta fuskoki da yawa wanda shi ba zai gane ba Allah ka tare mu kama akbar Allah ta'ala amman qablana ya bada hujja akan cewa in ka dubi tarihi magabata Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin su annahum ikhtalafu ah, min ba'd ma ja'ahum al-ilm baghyan wanda ya fi cikin alkur'ani Allah ya bamu labari cewa magabatan mu ba su samu sabani ba sai da ilimi ya zo gare su babu wanda ya sabani akan jahilci duk sabanin da suka yi akan ilimi ne amma daga baya aka samu sabani me dalilin sabanin saboda mugunta hasada sai mugunta ta biyo baya falan yakun ikhtilafuhum li adami al-ilm saboda haka sabanin su ba wai saboda ba su da ilimi bane bal al haqqa walakin baga ba'dhum ala ba'd suna da ilimi amma saboda hasada sai aka koma mugunta wato tsakanin sashi da sashi nas'alullah as-salamata wal afiya don haka idan har sada ta shiga zuciyarka game da wata ni'ima ta Allah da yamma wani bawa saboda har sada tarko ne na shedan ba abin mamaki bane ya zama ko baka kubuta ba babu shakka ana samun waɗanda Allah ya karkace zukatansu hasadan ma ba ta shiga ana samu saboda an samu hujja ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma akasarin mutane hasada tana shiga zuciya zukatansu saboda hasada tarko ne na shaitan shaitan ko yana shiga har zuciyar bawa kamar yadda hadisin manzon Allah ya tabbatar mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shaitan yana iya amfani da hasada dan ya dana tarko gare ka me ya kamata kai matakin farko yasbira ala ma yajidu fi nafsihi da zaran ka ji zafi saboda ni'ima ta samu ga wani yi kokari ka danna wannan zafi da yana cikin ranka matakin farko ce ya'ani yudafi uhabil mustafa iya kokarinka ka tunkuɗe wannan hasada kiyayyar da ta shigo a ranka wannan kiyayyar ita ce hasada wani ya samu ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala ni'ima tana da yawa ni'imar ilimi ni'ima ta mulki ni'ima ta dukiya sai ka ji ranka bai so ba me ya kamata kai shi ne abin da malamin ya faɗa yana mujallar na goma sha biyar ɗari da shirin da biyar faman waje da fi nafsihi hasadan ligairihi idan mutum ya samu hasada a ransa game da wata ni'ima da Allah ya ma wani fa alaihi an yasta'mila ma'ahu taqwa wa sabra ya amfani da tsoron Allah shine abu na farko saboda Allah ya haramta na biyu ya danna zuciyarsa ya yi haƙuri fa ya karabu zalika min nafsihi saboda haka ya yi ransa faɗa ya kyamaci abin ko da ransa yana so wa kafirun min annasi allazina indahum dinun la ya'taduna 'ala al-mahsud fala yu'inuna man zalama zaka samu idan mutum yana da addini ya yi kokari ya danna wannan hasada din to amma ba shi kadai bane matakin farko aka ce ka danna hasada mataki na biyu wato shine ka bayyana soyayyarka ga wanda hasada ta shiga zuciyarka a kanka soyayyar fiye da da wanda shine mataki na biyu wanda in ba ka yi ba to nan ma har yanzu baka kubuta daga shirin shaitan ba ka bayyana soyayyarka ya ake shine malamai suka ce idan da ka nisance shi yanzu ka kusance shi idan da murmushi kake marto yanzu ka kama dariya wato duk wani abu na alamar soyayya ka kara akan wannan mutum to kana kunya ta shaidan kenan amma da zaran ka daɗa jan jiki da shi to shaidan kuma zai nasara Shi ne, malam ya ce za ka samu mutum yana da addini ya yi kokari ya danna hassadar da take ransa amma idan aka zauna ana ɓata wani ce ka wani ta ga motar da ya kaya ce kai bari ba a ai ba ma sabuwa ba ce shi ne yace la ya'kaduna 'ala al-mahsul fala nuna man zalama idan yana zaune aka faɗi wannan maganar ba zai kare ba sai sai yi shiru in kai shirun har yanzu hasadan na nan don haka me ya kamata kai ka hana wannan abin da ake faɗa kai kokarin kare shi walakinnahum aidan la yaqulun la yaquluna bima yajibu min haqqi baka tsaida haƙƙin sa da ya wajaba akan ka ba bal idza zammahu ahadun lam yuwafiquhu ala dhanbihi abinda ake so kenan wani ya bata shi sai ka ce ba haka bane ni'ima ta Allah ce don haka in mutum ya same ta ku yi murna ku taya shi addu'a ko da yake kai ma a ranka baka so din ba amma ka yi kokari ka nuna ba hakan ba kana kunyata shaitan sai Allah ya baka nasara a kan shi wala yadhkuruna mahamidahu wa kadhalika law madahu ahadun la fakatu saboda haka wato ko da ana aibanta shi abin da ya dacewa shine kai ka yaba masa kai kokari ka yaba mar ko da ana kushe mutum kai kokari kai mar to nan ma mataki na biyu ne maka tsira har yanzu me mataki na uku ka shirya kyauta ka bashi ko da mai kudi ne ko da mawadaci ne ka yi kyauta wannan kyautan Allah ya zama masa albarka kamar yadda hadisin manzon Allah ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace tahaddu tahaddu tahabbu ku ba da kyauta za ku so juna idan aka ce za ku so juna kaga kiyayyar za ta fita daga zuciyarka don haka al-imam al-qurtubi a tafsirinsa al-jami' li ahkam al-qur'an yana mujallal 13 shafi na 199 yace alhadiyatu mandubun ilaiha wa hiya mimma turisu almawadda wa tuzhibu aladawa Allah ya saukar mana da magunguna da yawa maganin hafsada, maganin iyayya shi ne kai kyauta idan kai wa mutum kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan kyauta falala yani min fadl al hadiyati yani ma ittiba'i sunnah annaha tuzidu haza zafin da kofi kyauta tana wanke zuciyar bawa saboda haka za ka ga mutum idan ma akwai ƙiyayya a tsakaninsa da zarar ya ma kyauta sai ka ji ai ya zama masoyinka ko me kankantar wannan kyautar wa tuflihu al-muhdiya wal muhda ilayhi rannatan fil liqa'i wal julus saboda haka inda idan kun haɗu sai ya rika jin nauyi yanzu idan kamar kyauta kokari ma yake ya kasance ka kokari yake ku zauna wuri guda saboda ka kyautar tana wanke ragowar dattin da ke zuciya ya ba da misali da aya ta 35 ta suratun nan a lokacin da amir suleiman alaihi ya aika masarauniyar saba'i da wasiƙa ita wannan sarauniya ta tara masu mulki wata 'yan fadanta manyan mashawartanta me ya kamata mu yi gafa takarda ta zo wani mai karfin mulki ya aiko min takarda sun faɗa abin da za su faɗa A madaki, matan nan tana da basira ta gane tana yiwuwa wani ne daga nesa yake da mulkinta. sai ta ce wa in ne mursilatun ilaihim bi hadiya zan aika musu kyauta ku tsaya mu gani fanabiratun bima yarji'ul mursalu zan zama mai jiran amsar da masu kai sako suka dawo da ita kaga basira da hikima na ita wannan tsaroniya ta gane albarkan da Allah ya sanya mu mutunta ashe wannan ya nuna cewa tun farkon duniya ne za ta aika ma annabi Suleiman kyauta saboda ta sani idan ta aika mar kyauta kaga ta cire kiyayya ta cire hasada da zaran ta ba da kyauta hasada kakan to annabi suleiman annabin allah saboda haka iliminsa ya fi naka wannan dalilin ya sa uh, ibn al-arabi rahimahullah a littafin ahkamul qur'an uh, juz'i na shafi na ya ce, kana da biyu sallallahu alaihi wasallam in ka dubi tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kanka ya da hadiyya wa yusibu alaiha manzon Allah yana karban kyauta yana kuma sakayya a kai idan an man kyauta yana rama manzon Allah yana karban kyaututtuka hatta daga masu mulkin kafirai wala yaqbalu sadaqa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karban sadaqa to ba annabi kadai bane wa kana wa kadhalika kana Sulaiman alaihi salam wa sa'irul anbiya duk sauran annabawa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in manzannin Allah gaba ɗayansu haka suke kamar yadda manzon Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta amma bai karban sadaka to anan an kawo annabi Sulaiman kyauta ba a ce sadaka ba wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyya zan aika musu kyauta ga kyauta ta zo annabi Sulaiman ya karbi kyautan ba annabi Sulaiman bai karba ba ya gane hikimarta la shakka kyauta tana da albarka yani inna ma ja'ala bilqisu qabula al-hadiyya aw raddaha alama alama fi nafsiha ita ta sanya wannan kyautar a matsayin alama wanda zai nuna mata zai nuna mata wato manufar annabi Suleiman alaihi salam saboda haka lokacin da sako ya iso ga annabi Suleiman sai amir suleiman ya ce a bai da wannan saƙo maimakon haka ya sake aika musu da sako allah ta'alu alayya wa tuni musulmi abin da nake fata gare ku shine ku zo gaba ɗaya kuna musulmai wa hada la tuqbalu bihi bidiya me yake nufi ya ba ta amsa shi ba mai mulki bane da ke hassadan wani mulki bare har ta ba shi kyauta don ta magance wannan hasada da ke zuciyarsa shi manzo ne na Allah in ya karɓi kyautanta akan wannan manufa rashawa ce don haka haramun ne gare shi idan ya karɓi kyautanta ya zama rashawa saboda ka nan da bai karba ba la tuqla yu'khadhu anhu hadiyya manzanci ba a karban kyauta a kansa don a wannan babu rashawa ne وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة أن تقول الهدية بسبيل وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل إذا النبي سليمان يكتب أن كوتا تكمر كاباش رشوان يكربا وأما الهدية المطلقة يعني مطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة إذا كوتاتي أكيد باب والدليل باب سببي والنهلل me yasa kaga ake cewa kyauta ga ma'aikaci haramun ne amma haka kawai sai mutum ya dauki kyauta ya ba ma'aikaci halal ne ya karba amma da ya taho ya mar aiki sai ya ce ga kyauta rashawa ce saboda a kan aikinsa ne annabi suleiman ya aika mata wasiƙa take cewa ga kyauta kaga sai da wasiƙar ta zo kafin ta yi kyauta wasiƙar annabi suleiman gare ta ko musulunta ne saboda haka a wannan babi in ta in ya karfi kyautar nan to rashawa ce to wannan shi yake tabbatar da cewa kyauta tana da albarka saboda ka yi sa malamai suka ce idan hasada ta shigo zuciyarka yi kokari ka samu wani abu ka yi kyauta ga wanda hasadar nan ta shiga nasa a kanka komai kankanta wannan kyauta kuma komai girmansa shi wanda mutum nan ma ba a gama ba mataki na karshe shi ne ka yi ƙoƙari ku yi musafaha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musafaha idan an hada hannu da hannu Allah yana cire kiyayyar da ke zuciya saboda ka waɗannan matakai su ne matakai na jinyar cuta ta hasada idan baka yi su ba to abin da zai biyo baya mugunta ce Allah ka kare yana daga mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Hurairah manzo Allah ya ce sayusibu ummati da'ul ummah wancan cuta da ta hallaka al'ummomi da suka gabata al'ummomi da suka gabata kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani sun samu sabani bayan gaskiya ta zo sun gane sun fahimci gaskiyar amma aka koma mutum da mutum akwai mugunta tsakani shine manzo Allah ya ce wannan cutar za ta samu nawa al'ummar kafin tashin kiyama Allah ka kare lokacin da manzon Allah yake cutar da ta halaka al'ummomin farko za ta samu <clears throat> nawa al'umma sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma da'ul umam wane ne cutar da ta samu al'ummomi da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga yace na daya akwai al'asharu shine al-mukafama musulmi da musulmi su ta jayayya na biyu albaton shine kakama wane ya yi nima sai na yi wannan sai ya samu al'ummata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na uku attakasu ƙoƙarin tara dukiya kaga wane yana da dukiya kai ma sai ta yi wane ya yi mulki nima sai na yi wane ya yi kaza nima sai na yi wata na ya sannan tsana tarko ma dan uwa musulmi fi duniya in ji manzon Allah musulmi ya tsana tarko ga dan uwa musulmi me ke sa haka mugunta ce a ɗana tarko yadda wani zai fada idan ya fada shi na an samu yadda za a bata shi ta auna da yadda rayuwa ta ce a zamanin yanzu a wannan zamani tarko ake tsana wa mutane saboda a same su da kuskure a yaɗa ma duniya cewa mutanen banza ne bare ma a zamanin siyasa manzon Allah yana kirgawa yake wattabagubu sannan za a samu in juna tsakanin musulmi da musulmi wattahasudu za a samu hasada tsakanin musulmi da musulmi hatta ya kuna bagyu har sai mugunta ta kasance don haka yasa ake cewa matakin farko a tahasu saboda manzon Allah yake wattahasudu hatta ya kuna bagyu hasada ita ce farko sannan kuma ba za a bar hasadan nan ba har sai mugunta ta shigo tsakanin musulmi. hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim da al-mujam al-awsat na al-imam al-tabarani yana sahih al-jami' al-kabir hadisi na 3361 da sahih sunan al-tirmidhi hadisi na 2038 da sahihu tafi hadisin dubu da ɗari takwas da tamanin takwas wannan ya nuna cewar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mu'jiza ce tunda manzon Allah ya faɗa kuma gashi yanzu yana faruwa yanzu yana faruwa in ka ga kiyayya tsakanin musulmi da musulmi sai kaga hatta wasu kafiran ma ba sa irin wannan kiyayya mugunta tsakanin musulmi da musulmi za ka ga kafiri baya ma dan uwansa irin shi abubuwa ga suna waɗanda annabi ya kirga duk suna faruwa ita wannan mugunta kar ka ɗauka ta tsaya ga hali na rayuwa guda la tana iya shafar ilimi tana iya shafar dukiya tana iya shafar mulki eh, bare ma yanzu bare ma yanzu a mulkin siyasa idan ana maganar wannan hadisi kai ka ce da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana musulmi da musulmi mugunta saboda haka da zaran mutum ya tsaya takara za a fara tone-tone a ina aka haife shi ina ya girma ya taba wani abin kunya da to inda ya yi ya tuba ba ko ba a tuba to a ba ruwansu da tuba ba ruwansu da tuba saboda haka in dai aka samu ya taba wani abin kunya to sai an bankado me ake babu ruwanmu da hadisan manzon Allah an yi watsi da shi saboda ne kamar yadda manzon Allah ya ce wa tanaji shi fi duniya muna tsana ma juna tarko saboda mu samu duniya kadai ka samu mulki ka samu dukiya ko ka samu wani matsayi saboda haka za ka iya ɓata kowa za ka iya ɓata kowa akan haka kuma babu ruwanka da hadisin manzon Allah babu ruwanka da ayar alqur'ani saboda dukiya ka bushe نسأل الله السلامة والعافية مكرر حدثنا أبو نعيم الإمام البخاري أبو نعيم يا بام الأبار حديثي شين الفضل بن دكين قال حدثنا فطر يتي فطر بن خليفة المحزوني يا كرنت يا يا بام الأبار حديث أن أم أبي يحيى يا كرتو أبو يحيى سنة زازان القتال akwai sabani game da sunan asalin sunansa illa da ya shahar da alkunya ana cewa sunansa abdurrahman bin dinar in ka duba amul ma'bu sharhin sunan abi dawud qala abu yahya yake sami'tu mujahidan ji mujahid tabi'i ya karbo hadisi an ibn abbas abdullah bin abbas qala ce law anna jabalan baga ala jabalin da dai wani dutse zai yi mugunta a kan wani dutse da dukkan baji da ku an nike mugu cikinsu abdullahi ibn abbas eh, wannan hadisin abdullahi ibn abbas ya faɗa ko da yake hadisin ya taho mawqufan ala ibn abbas marfu'an ila rasulillah hadisin ya taho da isnadi kashi biyu akwai inda abdullahi bin abbas ya jingina maganar nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine alhadith marfu fa amma masana hadisi suna cewa hadisin da yafi inganta shine maganar abdullahi bin abbas ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine al-mawqufu afahu kamar yadda yake cikin al-maqasid al-hasana littafin al-imam sakawi ya kawo hadisin don haka yasa al-imam bukhari anan yace an ibn abbas qala bai ce qala rasulullah kaga maganar waye maganar abdullahi ibn abbas amma ai babban mutum ne sahabin annabi idan sahabi zai faɗi magana maganar babu shakka tana da kima akwai riwayar da abdullahi ibn abbas ya ce laubaga jabalun ala jabalin la ja'alal min huma dakka da wani dutse zai yi mugunta ga wani dutse to da Allah madaukaki ya sanya mugu cikin su din da Allah ya nike shi hadisin yana silsilatu da'ifa sharhin uh, karkashin hadisin takwas akwai wani tabi'i da ake kiransa Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi an haife shi a ƙarshen uh, halifancin zamanin halifancin kai Ali bin abu Talib wajen shekara ta 40 daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dake yana daga cikin manyan malami tabi'i ne yace salatun man kunna fihi fa hiya raji'atun ala sahibiha maganar abdullahi bin abbas fahimta ce yayi daga ayar alqur'ani cewa da a ce wani dutse zai yi mugunta ga wani dutse an ba zai yi ba amma da dai hakan zai auku to da ku an nike mugu daga cikinsu me yake karantar da mu wato abinda abdullahi bin abbas yake nuna ishara da shi ita mugunta allah baya jira sai an je lahira la daga duniya allah zai fara hisabi ga mutum kafin ma a je kiyama saboda haka yasa ya bada misali cewa da dutse zai mugunta ga wani dutse da an nike ai dama idan kiyama ta tsaya duka duwatsu allah zai nike ba wai a kiyama ne yana nufin a duniya nan da dai dutse zai mugunta ga wani dutse da Allah ya nika wannan mugu daga cikin su to shi Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi shi ma yayi la'akari da al-Qur'ani sai yace akwai abubuwa guda uku waɗanda Allah ya faɗa mana a cikin al-Qur'ani fa hiya raji'atun ala sahibiha idan kai to sai sun dawo gare ka kafin ka mutu Allah ka kare wata riwaya yana cewa salatu qitalin man kunna fihi kunna alayhi halaye guda uku in ka yi su to za su dawo kanka saboda ka kar ma ka fara na daya yace albaghyu mugunta idan mutum yayi mugunta Allah ya alkawari muguntan nan sai ta dawo kansa kafin ma ya mutu sai karanta aya ta 43 ta suratul fatir wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi Allah ta baraka wata ala yake mummunan makirci wato sakamakon sa zai komawa akan kowa face masu yinsa. yake na biyu wato shine annaksu shine mutum ya saba da warware alƙawura warware alƙawari matukar ba larura wato haramun saboda yana cutarwa ga wanda kai ma alkawari yana cutarwa ga wanda aka yi ma alkawari to shi ma Allah madaukaki ya faɗa yana cewa ah, man na kasa faɗin na mayan kusa ala nafsihi a suratul fatih aya ta goma wanda duk yake warware alkawari to yana warware ma kanka ne saboda mutuncin sa ke zubewa sai ya ga wato aibun wannan hali na shi kafin ya mutu sai ya yi nadama na'am na uku shi al-makirci makirci shi al-makr wanda ya ba da misali da ayyata 40 da ta suratul fatir sai ya kawo na mugunta ya ba da misali da aya ta 23 ta surar yunusa ya ayyuhan nasu inna ma bagyukum ala anfusikum Allah madaukake ya ce ya ku mutane ai muguntar ku ba ta kasancewa face marayukan ku in kun yi mugunta kun yi marayukan ku wato za ta dawo don haka yasa ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 28 shafin 146 yake falbagi yusra'u fi duniya shi mugu daga duniya Allah yake kada shi kafin a je lahira saboda wannan alkawari ne na Allah ya ayyuhan nasu inna ma batyukum ala anfusikum wa in kana maghfuran lahu marhuman fil akhirah malamin yace ko da a ce a lahira mutum Allah zai masa rahama Allah zai tashi a aljanna ko da mutum yana cikin waliyan Allah a duniya in ya yi mugunta to sai Allah ya kada shi a duniya kafin a je lahira ya shiga aljanna ko da mutum a lahira yana da rabu wallahi daga duniya sai Allah ya kunyata shi in ya yi mugunta me dalili yace li'anna al nizam kulli shay lokacin da Allah ya halitta duniya sai ya tsara halittar duniya akan adalci tsarin halittar duniya a kan adalci ka lura da duk wani mugu da aka yi in ma mai mulki ne wallahi ba a daɗewa yake zama abin tausayi ba a daɗewa ya zama abin tausayi duniya ta juya mar baya ba yadda yake tsammani ba to wannan ya gwada maka cewa abinda Allah ya halicci duniya akai tsari ne na adalci duk wanda ya canza to zai dawo maka tsarin nan na adalci shi zai tabbata فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاص malamin ya ce idan aka tsaye da adalci to adalcin na tsayuwa ko da mai tsaye da adalcin kajiri ne a lahira ka gaba shiga aljanna saboda ka ko da kajiri ne a duniya zai zama mai halin kirki to wallahi zai ci riba rayuwa kuma ko da a duniya musulmi ne zai zama mai halin tsiya to sai ya wahala a rayuwarsa ga kajiri yana cikin ni'ima musulmi kuma ya shiga wahala saboda asali halittar duniyan Allah ya tsara ta ne akan adalci idan ka ki adalcin da gangan dan ka samu duniya to ba za ka ji daɗin ka ba ka'ida ce wannan kuma duk mutumin da ya saki layi wajen ya ji daɗin duniya ka lura da rayuwarsa ƙarshen ka baya kyau sai ya gwammaci ina ma ya yi riko da gaskiya Allah ka raba mu da nadama wannan su ji haka zulmi da gairi hadil uluwi alaihi wal hasabi lahu saboda ka anan a nan duniya shaidan yana amfani da rayukanmu ya rika sanya mana tunanin zalunci da ɗaukaka da cutar wani kuma dalilin su hassada fahiyar ƙasar limu mallayar ha, har ta kan kai ga mutum ya kai ya cuci wanda bai ma cuce shi ba saboda haka yasa ake cewa idan tunanin hassada ya shiga ranka maza ka datse shi da in baka datse shi ba wato girma yake yana haɓaka yana ruruwa ƙarshen ta sai an kai ba ma wanda kake hasarin da shi ba sai ga ɗabi'ar mutum yana cutan hatta waɗanda ba su cuce shi ba wa tubsiru hadhihi shahawati wa illam taf'alha fa idza ra'at nubara'aha qad zalamu wa tanawalu hadhihi shahawati sara da'i hadhihi shahawati aw al fiha a'zamu bi takdir da zaran mutum cikin zuciyarsa akwai tsatsa na hasada sai ya samu kansa a cikin mutane waɗanda suke sha'awar rayuwar duniya to nan da na mutum yake lalacewa sai ya fito da aniyarsa ko da kafirci ne zai zai ya samu biyan bukata Allah kai mana kariya ya kawo dalilai da suke nuna cewa mugunta haram duk bayanin da ya kawo nan hadisin baya nuna cewa ga matsayin mugunta amma wannan na hadisai da zai karanta mana su suke tabbatar da hukuncin mugunta akan musulmi حدثنا محمد بن سلام البيكندي محمد بن سلام لنا الإمام البخاري ثم الماجر الإمام مالك يا يا الإمام مالك قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله لا احتجت النار والجنة wuta da aljanna wato sun yi kure-kure da littafin fatul bari mujallar na goma sha uku shafin dari da talatin da shida ibn hajar yake yi kazu hajjatuhu ai ga labduhu bil hujja Mene ne ake nufi da al-muhajjaja at-tahajjud shine kure-kure kana kokarin kure wani yana kokarin ya kure ka wato wuta da aljanna sun yi muhawara sun yi hira a tsakaninsu kowannen su tana ganin za ta kula wata aljanna tana ganin za ta kula wuta wuta tana ganin za ta kula aljanna waye ta fi daraja wato suna son su gane wanda ya fi daraja fakalatin naru sai wuta ta ce abin da ya sa na fiki in ji wuta na fiki aljanna ya zukunin na saboda masu girman kai ake shigar da su cikina wal mutajabbiruna da mugaye shine al mutajabbir mugu da aka ce al mutajabbir shi shine wanda ke tilasta manufarsa ga mutane ko da ba su al mutajabbiruna saboda ana kawo masu girman kai a kawo kangararru a zuba a ciki na cikin gana ciki saboda da ni ake horon su wakalatu janna sai aljanna kuma ta ce a'a la ya dukuli ne illa bu'afa'ul masaki ba fa masu shiga na face masu rauni kuma matalauta me ake nufi da masu rauni abu afa su ne waɗanda ake cutar da su bayan da suka iya sai dai ya bu masu rauni al-masakin matalauta shine sai Allah subhanahu wata'ala ya raba gargama tsakaninsu yace dukkan ku ba wanda ta wata ji Allah subhanahu wa ta'ala fa qala lin nar Allah madaukake ce ma wuta anti azabi ke na halitte ki ne don azaba don azaba ta an take mu biki min man shitu in yi ukuba da ke ga wanda na ga dama Allah ka saba mu gani wa qala lil janna kuma Allah ya ce ma Al-Janna aljanna anti rahmati ke kuma rahama ta ce arhamu biki man shitu ina rahama ga wanda na ga dama da ke in na ga dama ga mutum sun isan ya shi a cikin ki wato abin da zai gwada maka duk matsayin su guda a wajen Allah shine karshen maganar Allah ga kowace yace min man shi'itu karshen aljanna man shi'itu ashe mashi'atullahi ne saboda ka ba wanda yafi wani a tsakanin wuta da aljanna Allah ya halicci wuta don azaba ga wanda ya ga dama Allah ya halicci aljanna don rahama ga wanda ya ga dama Allah ka samu na cikin masu shiga kuma hadisin nan ya gabata mun karanta hadisin 500 hamsin da hadisin yana sahih bukhari yana sahih bukhari babu ma ja'a fi qawli Allah ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin da kuma sahih muslim bab babu nar yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha al-bu'afa hadisin abu hurairah yanda hadisin ya taho kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace tahajjatul jannatu wan nar amma kaga anan ihtajjatin nar wal janna duk ma'ana da yake فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين كلمة أوثرت شيء كنونا وتا كان جنن أم في في تا تأتن الجنة شيء أوثرت أم في في تاني سبب أنا سنيا ما في جرمان كي أشكينا ما كم كنت أنا سأص أشكينا وقالت الجنة الجنة تشي ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وثقفهم وانا رواية كمر الجنة tana magana na hikima da wuta tun da kin ce an fifita ki a kaina saboda ana sanya masu girman kai da masu mugunta sai aljanna ta ce to ni me yasa ne ba masu shiga na sai mutane masu rauni marasa gata waɗanda aka zalunta kamar aljanna tana ishara ne gare ta ai wanda talaka ya shiga mai bautan Allah ya fi daraja wurin da ya shiga akan wanda aka tura shi wato azaba saboda ya saba ma Allah subhanahu wataala fa qala fa qala Allah tabaaraka wataala lil janna anti arhamu bika man asha'u min ibadi wa qala lin nari inma anti azabi u'adhibu bika man asha'u min ibadi wa li kulli wahidatin minhumma mil'uha sai manzo Allah ya ce kuma dukkan su abinda zai bada maka ba bambanci tsakanin aljanna da wuta ta wajen daraja a wajen Allah kowanne Allah ya ce sai ya cika yadda yake zai cika wuta haka Allah ya ce sai ya cika aljanna saboda haka da ma a ce za a cika wuta aljanna ba a cika ta ba mai yiwa wutar ta ce to na ji aljanna sai Allah ya ce wani kullum min kuma min uha kowanne daga cikin ku za a cika ta don haka ta ina ake samun cika baki da wani zai ga yafi wani akwai riwayar Abdullah bin Amrin na hadisin muka karanta wanda Imam Hakim ya rawaito a riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ta ce ba masu shiga cikin ta illa bu'afa'ul al maglubun sai masu rauni waɗanda aka ci karfin kaga an yi mugunta gare su bayan da za su yi salama me ake nufi sun bar ma Allah to idan ka bar ma Allah saboda azzalimi ya cuce ka akwai ranar da Allah zai saka ma da aljanna shi da ake yi da al an fi karfin ka bayan da ka iya saboda ka sai kamar ma Allah to a ranar kiyama makomar mutum aljanna sannan akwai hadisin suraka bin malik aiban shi ma wanda ya taho da wannan lafazi hadisin yana al amma ta riwayar huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam yace abba'iqul mustab'atu ne rauni kuma wanda ake raunana shi ibn hajar yace wal murad bi da'if man nafsuhu da'ifa li tawabu'ihi wa da'fi halihi fi dunya wal mustab'ab al mutahaqqa al muhtakar yani li humudihi fi mana ita aljanna masu shiganta matalauta ne masu shiganta ba wai duka ba akwai mawadata da ke shiga amma an bayyana siffa saboda a bambanta maka azzalimi da wanda aka zalunta shi yasa aka kawo wannan wato idan aka cutar da mutum bayan da ya iya dole ya yi haƙuri to sakamakon sa gidan aljanna to wannan husuma da aka ce wato aljanna da wuta sun yi shine kure-kure wannan na so ya kura wancan hakika ne a aqida ta ahalin sunna hakika ne ba majazi ba ne ka yarda hakika hakan ya faru shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari بأن يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاما ba abin mamaki ba wuta tana da rai wuta tana da fahimta wuta tana magana wanda kuma alkur'ani ya faɗa mana alkur'ani ya gaya mana wuta na magana wallahu qadirun ala kulli saboda haka idan an ce wuta da aljanna sun wato muhawara tsakaninsu wannan ba abin mamaki ba ne ba abin da ya gagari Allah subhanahu wa وحاصل اختصاصهما افتكار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها أصلي أبندا تكي قوكارين سجاني waye ya fi daraja a tsakaninsu a wajen Allah fatazunnu naru annaha biman ulqiya fiha min uzama'i dunya abarru inda Allah min aljanna wuta ce ta fara wannan tunani wuta tana ganin tunda irin su fir'auna irin su kangararru da aka yi azzalumai mugaye da aka yi wurin ta ake kawowa sai take ganin a ah, to ai kuwa ta aljanna dan ita ce za ta kori duk wanda ya gagar a rayuwarsa ta duniya wata zunnu janna annaha biman askanaha min awliya illahi ta'ala aljanna tace ni ko waliyan Allah ke shiga na ai inda waliyin Allah ya shiga ai ya fi inda makiyin Allah ya shiga a barru inda Allah wanda ya fi kirki ga Allah to zai shigo wurina saboda haka sai Allah ya ba su amsa bi annahu la fadla li ahadihima ala al-ukhra babu wanda take da falala akan wata min tariqi man yaktunuhuma wai kala akari da wanda aka shigar saboda an shigar da kangararru wuta baya nuna cewa wutar ta fi daraja ko saboda an shigar da waliyan Allah aljanna baya nuna cewa aljanna ta fi daraja wannan mashi'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Bukhari ya yi mana ishara da wannan hadisi da cewar mugunta haramun tun da makomar da yin ta shi ne wuta allah ta tare a eh, hadisi na 1990 da bakana usman bin salih al-sahmi kala akbarana abdullah bin wahbin al-fihiri kala haddasana abu hani al abu hani al-khawlani al-kuniyar sunansa umayyubin hani al-khawlani an abi aliyin aljannabi asalin yanda sunansa yake abu aliyin aljanbi ba aljannabi ba sunansa amru bin malik alhamdani ya karbo hadisin daga fadar bin ubaidin al-ansari wanda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kala fa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake salatatul la yus'alu anhu mutane uku ba a ma tambaya game da su Allah ka tsare wato ana nufin kar ma ka nemi sanin ina mu ko musu take ba a ma tambaya salafatun la yus'alu anhum mutane uku ba a ma tambaya game da su rajulun farakal jama'ata mutumin da ya rabu da jama'ar musulmi wa asa imamahu ya saba ma shugabansa ma ta'afiyan kuma ya mutu yana mai saba ma wannan shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake fala tas'al an kan ba yi tambaya game da makomar marwa subhanallah wa amatun aw abdun da kuma baiwa ko kuma bawa a baka min sayyidihi wanda ya guji mai gidansa mai mallakansa saboda haka a musulunci haramun ne bawa ya gudu saboda kaddara ce ta Allah kai hakuri har ya kai lokacin da Allah zai sauke maka ka samu amma Allah tabaraka ta'ala ya fawwaje hanyoyin wato yantar da bayi saboda ka yi kwadaitar a wurare da yawa cikin alqur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam. to kasancewar ya zauna karkashin wani lada ce gare ka a kiyama amma ya guje shi ba karamin laifi ba ne wa mra'atun gaba zawjuha da kuma matar da mijinta ya faku wato ya tafiya ne gaba an ha ma'ana safara ko taraka mace ce ta ya yi tafiya ya ta wa faha mu'natar duniya kuma ya isar mata duk ɗawainiyar duniya ɗawainiyar duniya da ma a ce ya tafi bar mata abinci ba ko sutura ko magunguna da sauransu ya zama duk abin da ake bukata ya abi kafin ya yi tafiya da izinin barra fatabarrajat sai ta fita daga gida wa tamarrajat kuma ta kai ga fasadi shine tamarrajat ta lalace ba da a bayan tafiyarta ita wannan mata kar ma ta tambayi makomanta a kiyama in ji manzon Allah subhanallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa salafatun la yuf'alu anhu haka nan mutum uku ba a tambaya game da su a kiyama kar ma sai tambaya ina wani yake idan yana cikin waɗannan guda uku rajulun na za Allah Shi shine mutumin da ke jayayya da Allah akan mayafinsa Allah baraka wa ta'ala ya tabbatar mana hadisai ingantattu daga manzon Allah hadisai da dama akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da mayafi mai mayafin Allah alkibriya shi ne girma girma mayafi ne ga Allah Ta tabaraka wa ta'ala shi kaɗai. wa izarahu yayi jayayya da Allah game da mayafinsa wato shi ne girma mutumin da ya ja da Allah Wata kamar ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da mayafinsa sai wani yana neman ya kwaci yana shiga Allah na shiga shi ne misalin da manzon Allah ke yi saboda girma na Allah ne idan ka nuna kai girman ne kake nema to kamar ja take da Allah girma tana zuwa ta samu mutum ba a ce karka karba ba ba laifi to amma karka yadda tana da girma shine abin da Allah yake so ko da ka zama shugaban kasa ga girma ne aiko to amma ka rika nuna wa duniya kai ba shugaban bane kai ba ba kowa bane shine ake nufi da at-tawabu gashi dai kai ne shugaban amma kuma kana kaskantar da kai amma da zaran ka nuna ni ne wani to kana ja da Allah ke na wajen girma nan da nan sai Allah ya karya mutum Allah ya karya wa izarahu da kuma farjalansa mayafi na yafawa da mayafi na daurawa shine al-izar wanda ya ja da Allah game da mayafinsa na daurawa wanne ne mayafin Allah na daurawa shine izzahu buwaya buwaya me ake nufi da buwaya shine ya zamanto babu abin da ya gagare shi shine buwaya babu abin da ya gagare to idan mutum ya ga yana da dukiya ko yana da mulki yake ganin zai iya juya komi saboda haka sai yanda ya ga dama za a yi to yana ja da Allah wajen buwaya ke wanda ko Allah shi kadai ne wanda ba abin da ya gagare shi amma dan adam ba ana samun abin da ya gagare shi saboda haka dole sai ka nemi taimakon wani wa rajulun shakka fi amrillah mutum na biyu shine mutumin da yake kokwanto game da samuwar Allah wanda ke kokwanto game da samuwar Allah ko al'amarin Allah idan shi yasa ake cewa shakka game da Allah kafirci karka yadda ka mutu kana kokwanton wani abu game da Allah don in mutum ya mutu yana shakka Allah bai bukatansa Allah ka tare shi yasa yake tambaya ajillahi shakkun yanzu har ma a samu shakka game da Allah to idan Allah yake akwai wuta akwai aljanna akwai tambayan kabari akwai firadi, akwai kaza kar ka yadda ka mutu kana shakka wanda ya mutu yana shakkan maganar Allah kar ai tambaya game da shi dan dan wuta ne Allah ka kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ukun su wal qunutu min rahmatillah da kuma mai yake tsammanin rahmar Allah tunda shi ma yana daga cikin alkaba'ir babban laifi ne komai tsananin halin da ka shiga kar ka yanke tsammanin rahamar Allah da yawa muna samun wannan cuta ba mu gane ba yana bukatar magana mai tsawo amma hakika mutane suna tare da wannan siffar ba su ma sani ba in baka misali mutum ne yake addu'a wato sati da ɗaya ne zan samu irin wannan tambaya ni shekara kaza ina addu'a wallahi har yanzu zai bayyana yi ba ko akwai wata da za a ban kaga ya yanke tsammani shi ko Allah yana jin addu'anka ka san shi Allah ya yi alkawari in dai musulmi ya roƙe shi to zai bashi wa atakum min kulli ma sa'altum duk abin da kuka roƙi Allah ya ma ba ku Allah to amma yanzu muke magana akan buwayar Allah da girman Allah inda baka yi ba shine ka zaba ma Allah lokaci ba ka roƙa Allah ka bani mai eh, na yarda zan ka, amma sai lokacin da na ga dama to wannan lokacin da Allah ya ga dama shine kai baka yarda ba kayi kayi abin ya gagara ce ko da akwai wata addu'a akwai yanke ba wani yanke na tafiya ga Allah addu'a guda ce kuma duk wanda ya yi ta Allah ya ji saboda haka babban abin da ake bukata ga musulmi shine ya kini ga zuciyarsa ya kini ga zuciyarsa ka yarda da duk abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani abin da manzon Allah ya faɗa ba ka shakka saboda haka kai ta addu'a ka duba Allah ya bamu labari manyan waliyan Allah wasu sun yi addu'a shekara talatin arba'in bai sa sun gaza ba saboda Allah ya yi duniya don ya jarabta bawa ka yarda da Allah ko i shi yasa kake roƙonsa to bari mu jarabce ka kuma wajen ijaba mu gani wajen ijabar Allah zai ma jarabawa sai ka faɗi a anan kaga da farko ka yadda akwai Allah shi yasa baka je wurin boka ba ka ce Allah ka ban kai ta ruku Allah ka ban Allah ka ban ka ce wannan na faɗi to amma jarabawa ta biyu bari a ma jinkirin ijaba da ijaba ta ki zuwa ya kace kai wannan addu'ar ko dai ba ta da kyau ko kuma mun yi nisa da Allah zai zo mun hada in dai musulmi ne ya roka manzon Allah ya ce Allah ya karba Allah kamar da jarabawa da abin da za mu iya babban laifi ne mutum ya yanke tsammanin rahamar Allah akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله هذا حديث عن جنجنا شجع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن عباس أنا كان بيما الله منين الكبائر من ينزل بي sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirka da Allah yanke tsammanin samun rahmar Allah da kuma jin an daga ukubar Allah al'amnu min makarillah mutum ya tantance shi yanzu dan aljanna ne shi ma haramun ne babban laifi ne dan akwai mutumin da saboda ya yi karatu ko saboda ya yi wata hidima ga addini sai a waye gari yana ganin ma ne waliyan Allah da zaran ka fara jin kai ne waligin Allah to ka kirga kai ne na farko makiyin Allah saboda waliyin Allah kullum tsoro yake saboda ka ƙara aikin yake ma Allah tabaraka wa ta'ala bai sakankancewa da cewa ya tsira da zaran mutum ya ji ya tsira daga wato kamun Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma ya babban laifi a wurin Allah hadisin yana kai jami'in kabir hadisi na 4479 حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بكار بن عبد العزيز الثقفي عن ابي يا كربو حديث من بابان شين عبد العزيز بن ابي بكر عن جده شي كما يا كربو daga kakansa shine Abu Bakara sahabin manzon Allah ana kiransa Nufai bin al-Harith kaga hadisin jika ya rawaito daga baba baba ya rawaito daga kaka an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu dunubin dukkan zunubai yu'akhiru Allah minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah Allah yana jinkirta ukubar su gwargwadon yadda ya ga dama zuwa zuwa tsayuwar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan zunubai amma karka dauka kuma a koda yaushe ne shi yasa ya kawo ma sha Allah wato duk laifin da za ka yi ma Allah zai jira zai jinkirta maka sai ranar gamuwar ka da shi manzo Allah ya ce sai dai albaziya illa albaziya sai dai mutunta wa uquqal walidayn da kunta tama iyaye au qati'atar rahim ko ko yanke zumunci waɗannan da mugunta da kunta tama iyaye menene kunta tama iyaye a yi abin da zai sa ubaransa ya ɓaci ko uwa ta ji zafi ta fusata wadda shi ne an kuntata musu an sa sun samu baƙin ciki mugunta da kuntata ma da yankin zumunci waɗannan Allah Ta baraka wata ala bai bari sa an je kiyama ba yu'ajjilu li sahibi hadhihi duniya qabla al-maut annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana gaggauta mai yin su hukuma tun daga duniya kafin ma ya mutu Allah ka mana gafara hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 918 wannan hadisin ya zo a sunan Abi Dawud kitabul adab babun fi nahyi anil baghi da kuma sunan Tirmidhi kitabul fatil qiyama hadisin abubakar Bakar har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma min zambin ajdaru ma min zambin ajdaru sabani yanda lafazin yazo anan an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al-uqubata fi dunya wancan lafazin yana nuna cewar duka zunubai din Allah yana kama mutum da su a duniya amma wanda ya fi cancanta a kama mutum da su a kansu a duniya su ne waɗanda aka kirga din nan ma'ama yadda firu lahu fil akhirah kuma dan an gaggauta maka laifi ba eh, a duniya baya nuna cewar ta lahira din an kawar da ita wancan tana mislul baghi wa kafi'atir rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da mugunta da yake domin shi yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 2211 akwai lafazin al-imam tabarani ma min zambin ajdaru an yu'ajjiba Allah ta'ala li sahibi al-uqubata fi dunya ma ma yadhhimu lahu fi al-akhirah min qati'ati rahim ba su kade ba akwai kai kaga a wannan hadisin ya nuna kunta ta iyaye mugunta yanke zumunci su ne Allah yake gaggauta hukuma a kansu akwai riwaya ta imamu Tabrani da annabi ya kara da al cin amana kuma in ka duba haka ne duk wanda yake amanan wani shi ma sai an tuna shi haka ake ta tafiya kana ma iya bada misali da yan siyasa duk wanda zai ci amana ta haka kuma shi ma za a ci amana sai yi ta tafiya mazo Allah ya ce alkhiyana wal kadhib da ƙarya idan mutum makaryaci ne to ba zai mutu ba sai ya ji kunya wa inna a'jala ta'ati thawaban silatul rahim manzo Allah yake kuma idan akwai aikin da'a ga Allah aikin biyayya ga Allah wanda ke sauri ya kawo maka lada a duniya to baka masa da zunubi Allah ka samu iya hatta inna ahla baitin la yakunu fajara manzo Allah yake kai har ma za a samu mutanen gida mutanen gida ya zama to iyalai gaba ɗaya mutanen banza ne fatan mu amwaluhu amma ka ga dukiyar suna habaka wa yakturu adaduhum idza tawasalu mutane ko da mutanen banza ne in suna sata zumunci Allah yana sa ma dukiyar su albarka yana ba su hayayyafa mutukar suna sata zumunci ita ma wannan riwaya ta inganta tana sahihu tabbin hadisin 2537 kuma akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya zo da lafazi irin wannan laisa shay'un uti'u Allah fihi babu wani abin da ake biyayya ga Allah ta hanyarsa ajala sawaban min silatin wanda ke gaggauta ba da lada kamar sada zumunci in kana so ka samu lada nan da nan ka ci ribar aikinka daga duniya ka sada zumunci wa laysa shay'un ajala iqaban min al wa qati'atir rahim babu abin da ake saba ma Allah wanda ke sa a gaggauta ukuba ga mutum kamar mugunta da yin zumunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kuma aka samu kari wal yaminil fajira da rantsuwar ƙarya rantsuwar ƙarya ita ma tana halaka mutum wannan ko da al'ada mutane idan mutum ya rantsi akan ƙarya shi kansa yakan zauna da fargaban musiba za ta auka mishi shi yasa wato tabbatarwa ne game da abin da ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Aisha har yanzu kaga hadisin Abu Bakar hadisin Abu Hurairah hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace asra'ul khair thawaban albirr wasilatu rahim wa asra'u sharri uqubatan albaghy wa qati'atu rahim yana sunan Ibn Majah babun fil baghy amma hadisin yana da rauni anan mugunta da ake magana mugunta ce da ta shafi ta kowace fuska tana zuwa ta harshe tana zuwa da hannu tana zuwa ta kafa tana zuwa ta hanyoyi da yawa haramun saboda wannan hadisin karara ya tabbatar mana wato mugunta haramun ce tun daga shi Allah tabaraka wa ta'ala yana gaggauta hukuma ga mutum tun daga duniya wanda a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar mana mugunta kowace iri ya haramta da ta bayyane da ta koyi a suratul a'raf aya ta 33 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها wal بطن والإثم والبغي بغير الحق Allah ya haramta ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kaga karara Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mugunta haramun ga kuma aya ta 30 da 23 eh, na surar Yusuf ya ayyuhan nasu yunusa ya ayyuhan nasu inna ma bagyukum ala anfusikum mata alhayati dunya thumma ilayna marji'ukum ya ku mutane mugunta da kuke kuna yi makawunan ku ne saboda yana komawa kanku sannan za ku dawo gare mu falunabbi'ukum bima kuntum mu. ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikata wannan ya nuna cewar mugunta haramun sannan akwai aya ta 90 ta suratul nahl إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لما الله يحرم تم كنت تكون مسلمين don haka mulura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya sanya mugunta ga mansa, to rayuwar ba ta mar daɗi ko bai dadewa in ka sa ido za ka gani fa kullu man tasaffa bihi la la tatulu bihi hayat in mutum siffar mugunta ta tabbata gare shi a ce wani gagararre ne duk wani abu na rashin kunya ko rashin mutunci shi za a nema shi za a biya a sa yayi wannan abin to ka je sa ido ka ga ƙarshen rayuwarsa za ka ga ya lalace wanda alkawarin Allah saboda haka dukkan alkhairi ya shiga ƙarƙashin umarnin Allah inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan kyautatawa da adalci ba tsakanin musulmi da musulmi bane mugunta gaba ɗaya haramun ce hatta tsakanin musulmi da kafiri saboda haka samu manzon Allah ya haramta idan ma yaki ake a farke gawan kafiri in an buge shi ya faɗi yadda ba zai iya tashi ba a gyale shi shike annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi mugunta ya hana musulmi ya aikata su don haka eh, ibn ya yake cewa al-adl wajibun li kulli ahadin ala kulli ahadin adalci wajibi ne ga kowa akan kowa musulmi wajibi ne adalci sannan kuma ba wai akan musulmai kadai ba fi jami'il ahwali a kowane hali wa zulmu la yubahu shay'un minhu bi hali Allah bai taba halatta mugunta a kowane yanayi ba Allah bai taba halarta ba saboda haka sa, Allah yake cewa kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مكرر حديثي نقبل حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون القرشي قال حدثنا مسكين بن بخير الحذاء الحراني الحذاء شين بدوك وانا ما لم يكن kenan tukanci malaman da kowa da sana'ar shi Allah ta samu iya عن جعفر بن برقان الكلابي عن يزيد بن الأصم العامري قال yazid bin affan al'amiri yace sami'tu abu hurairah Na naji abu hurairah yana cewa yubsiru ahadukum al-qazata fi ayni akhihi dayan ku yana hangen haki a idan dan uwansa wato idan mutum idansa akwai wani abu da ya fada in ka tsaya magana da shi saboda ta ido a kan idanun shi zaka gane sha'awa ne aka yau idanka na ga ya dan canza ko kana ganewa wannan karin magana ce ta abu hurairu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku yana hangen haƙƙi a idan dan uwansa wa yansal jizla sai ya manta ice fi aini nafsihi wanda ke idan kansa shi akwai ice ba ma haƙƙi ba kaga haƙƙi da ice ai ba dai bane haƙƙi wani abu ne dan fada amma dai daga jikin ice dan kadan ya fita ya fada idan mutum shi ake ce ma haƙƙi misali a ce tsinke ya fada idan mutum da tsinke da ice girman su ba ɗaya bane wato ka hangi haji a idan dan uwa amma a idan ka akwai ice baka iya gani ba in ji abu huraira kuma wannan haka ne kamar yadda malamai suka yi sharhin hadisi karin magana su ce ba wai hadisi ne jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, asali um, yace yubsiru ahadukum alqazata fi ayni akhihi alƙaza kalmar alƙaza ma ya ka'u fil ayn duk abin da ya fada idon mutum shi ake cewa alƙaza da larabci shine haƙi wani abu ya fada idon ka ka nemi wani ya hure maka wanda shi ake ce ma haƙi wa yansal jizla yana manta ici alkalma ta aljizla shine al-Imam Bukhari ya kawo fassaran Abu Ubay kada Abu Ubay Abu Ubay ya ce aljizlu da larabci alkhashabatu shine katako al'adiya alkabira babba wato a samu bishiya babba ita ce ake kira aljizul asali wato kamar yana cewa in za ka iya hangen haƙƙi a idan dan uwa ya aka yi kamanta naka idan akwai bishiya ma guda wato girman abin da ke idan ka yafi wanda ka hanga a idan wani in ka dubi sharhin al-imam munawi cikin faidul qadir juzi na shida shafi na 591 yake ka annal insana li naqfihi yana ba mu misalin dan halitta ta dan adam saboda dan adam yana son kansa ya tawaffaru ala tadqiqin nazar fi anni aqiqi saboda haka shi dan adam in ya tashi kura maka ido sai ya gama haƙƙi da ke idonka in ya kora ma ido yana iya ganin hakki da ke idonka fa yudrikuhu ma akhafai duk da cewar wannan hakkin ya buya domin idan mutum ya ce wani hure min ido wani abu ya fada baka iya gani sai shi da ke wato da idon ya san cewa akwai wani bakon abu a cikin idonsa amma kuma kai kana iya hangen ga wata damuwa a idon mutum fa yu'ma bihi an aibin fi nafsi sai zama to mutum ya makance bai iya ganin nashi aibun zahirin lakafa a ajihi wanda a bayyana yake bai ma ba sai ce matsalun buriba liman yara sagira fi uyubin nas wato wannan wani misali ne karin magana ne ake yi ana yin sa ga mutumin da ke iya ganin aibun mutane wa yu'ayyiruhum bihi yana kushewa mutane wane yana kaza wane yana kaza wa fihi alhali shi kansa yana da aibobi ma nisbatuhu ilayka nisbatul juz'i ila al-kazati da yawa za ka samu mutum yana kushe wasu ai wani ina za ya ta bata shi amma shi ya manta yana tare da halin da girmansa ya fi na wancan da yake ba to zalika min akbahil qaba'idi yace wannan shi yana daga cikin mafi muni wato halaye na dan adam mutum ya zamanto baya mallakan harshensa don haka yace farahim Allah man hafiza qalbahu wa lisanahu wa lazima sha'nahu kamar wannan wa'azi ne abu da yake mana mu tsare harshen mu mu tsare zukatan mu mu tsare sha'anin mu mu daina sa ido kan al'amuran mutane ka daina hira na batanci akan kowa saboda dan adam shi ma kansa yana da nashi laifin wanda ya ishe shi hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا الخليل بن احمد المزني الخليل بن احمد wannan malamin shi ya kirkiro ilimin al'aru babban masani Allah madaukake masa rahama قال حدثنا المستنير بن أكبر بن معاوية وحديده جيكا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني معاوية بن قرة bin qurra yana daga cikin tabi'ai an haife shi a zamanin sayyidina ali bin abi talib ya ba da labari yace kuntu ma'a ma'aqil ibn eh, ma'aqil al-mubal na kasance tare da ma'aqil al-mubal tabi'i ne mu'awiya bin qurra yake ba da labari yana tare da wani sahabin annabi da ake kira ma'aqil bin yasar Allah ya kara masa yarda yana daga cikin ahlul bi'ati ridwan manyan sahabban manzon Allah na garin Madina waɗanda suka musulunta tun manzon Allah bai hijira ba ma'adul bin yasar babban sahabi to shi wannan tabi'i muawiya bin qurra yana ba da labarin abin da ya auku a tsakanin suna tafiya suna cikin tafiya fa amata azan an tariqi sai ya kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya to da naga ya kawar da misali ana tafiya kana tafiya da malamin ka kuna cikin tafiya sai aka ga kusa sai ya dauke kusan ya jefar to ɗalibi bai ce komi ba muna cikin tafiya kenan fara aiki shay'an sai ni ma na ga wani abu wanda zai iya cutar da mutane fa ba dan tuku sai na riga shi na ga ya doshi abin zai dauka sai na riga na dauka ni ma na jefa fa kala zai ce ma malaka ala ma sana'aka ya ibn afi ya kai dan dan uwana ne ya dauke ka har kai wannan abin da kai kaga shi dai ya ga malam yayi dan haka shi ma yayi har ma ya riga malami me yasa kai kala sai muawiya bin qurra yace ra'aytuka tasna'u shay'an fa sana'tu naga kai wani abu shine ne irin sa naga muna cikin tafiya kaga wani abu da zai cutar da mutane daga hanya ta tsaya ta kau da shi to ni ma da naga wani mai kamar sa yasa na riga ka kawarwa dan na san alheri bai tambaya ba amma kawai yayi koyi da malami kala sai shi sahabin yace ahsanta ya ibn akhi ka kyauta ya kai dan dan uwana to barin gaya ma hujjar da ta sa na kawar da wannan abin mai cutarwa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم هنا cewa man amata azan an tariqil muslimin wanda ya kawar da wata cuta wani abu mai cutarwa daga hanyar musulmai ku ci ba lahu hasanatun za a rubuta masa lada wa man tuqabbilat lahu hasanatun janna wanda ko aka karba masa abu mai kyau daya a kiyama to wallahi zai shiga aljanna saboda ka yi sa hisabi ya fi komai tsanani Allah ka samu nasara ka tashi a lahira an karbi aikin ka daya to ka tafi aljanna saboda ayyukan namu abubuwa da yawa suna bata su subhanallah Allah ka samu nagari. wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na biyu da ɗari uku da shida yana sahihu jami'in kabiyar hadisi na biyar da ɗari tara da tamanin da biyar kuma shi wannan sahabi ma'afir bin yasar ba shi kaɗai ya rawaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas a hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa imatatul adha an tariqi sadaqa kana tafiya kawar da wani abu mai cutarwa da ka gani a hanya sadaka ce yi. ana rubuta maka lada hadisin abdullahi bin abbas shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 573 sahabi na uku shine abu huraira Allah ya kara masa yarda hadisin sa yana sahihul bukhari abu abwabul muhsar shine hadisi na dubu biyu da da da tara tamanin tara yana babu man akaza bin rikab saboda haka hadisin eh, abu huraira muttafaqun alayh manzo Allah ya yake wa tumitul aza an tariqi sadaka. Ka kawar da abu mai cutarwa daga hanya sadaka ce hadisin yana sahihu muslim babu bayani an nasna sadaka ya kawo ala kulli nau'in min al sannan akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abala hajaran an tsari an tariqin nasi mutumin da ya kawar da dutse daga nan an an bayyana abu mai cutarwa din wanda ya kawar da dutse daga hanyar mutane au shaukatin ko kaya au abman ko kashi min an farikin nasi daga hanyar mutane duk ana rubuta wa lada hadisin Aisha yana sahihu Muslim yana babu bayan annas masadaka ya kawo ala kulli nau'in min al akwai hadisin buraida annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa shay'u wanda shine ke nuna cewa duk wani abu mai cutarwa wa shay'u tunahihi an fariki. duk abin da ka kawar da shi daga hanya in mai cutarwa ne to za ka samu lada a kai a wannan hadisi muka karanta ya ce an farikin musulmi amma hadisai da muka karanta an samu hadisin da manzon Allah ke cewa an farikin naki wanda ya zo cikin hadisin akasarin sahabbai wato suna kawo hadisin da cewa hanyar mutane ba hanyar musulmai kaɗai ba saboda haka ko da hanyar ta kafirai idan ka ga abu mai cutarwa ka kau da shi kana samun ladan sadaka a wurin Allah Ta wa ta'ala me yasa Imam Bukhari ya kawo haka yana magana akan mugunta ya kawo maka ya kawo mana wannan hadisi a ƙarshe saboda ya karanta da mu cewa maimakon mugunta abinda manzon Allah ya karanta da mu shine mu yi abinda zai taimaka wa musulmi abinda zai zama taimako ga kowa a maimakon ya zama to kana mugunta da wani saboda muguntar ga abin da suke kawo maka maimakon haka ya kamata ka koma ga ayyuka waɗanda za su sama maka lada a kiyama kuma za ka samu lada daga duniya zuwa kiyama ka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب